ku biyo ni insha Allah bidiyon mu da ku jawabi ne akan da za ku je ku samu ni crypto akalla kimanin kuɗa miliyan ɗaya ku biyo ni da fara za ka yi trust wallet ɗinka ne washin kai trust wallet ɗinka ka tabbata kana da smart chain balance wanda akalla ya kai ɗari da hamsin naira ɗari da hamsin ka tabbata kana da balance ɗinka wanda ya kai akalla kimanin naira ɗari da hamsin shi kenan sai ka wuce the apps ka wace the app sai ka click akan ta kamar haka kana click akan the app to zai kawo ka feji na gaba kamar haka na kawo ka wannan feji akwai link da zan ajiye muku a description da kuma comment wanda za ku ɗauko shi ku yi kofi ɗinsa sai ku zo ku yi a nan wajen ku yi pasting ɗinsa a nan wajen sai ku yi search kuna search zai kawo ku wannan fejin kamar haka da ya kawo ku wannan fejin kamar haka ku yi la'akari da wannan alamar ta smart chain in ba ita ba ce sai ku yi click a kanta sai ku zaɓe ta nan ya koma alamar smart na kuma alamar smart sai ku ja ƙasa da kun ja ƙasa shi nan, zai kawo ku nan wajen yana kawo ku nan wajen ga alama nan da aka rubuta claim airdrop kawai sai ku click kan wannan claim airdrop da kun click zai kawo ku wannan fejin confirm transaction da ya kawo ku wannan a ga shi ne za a ɗauki kimanin naira ɗari ɗaya da kwabo hamsin ɗari ɗaya ɗaya da kowa hamsin da biyar ne abin da za a ɗauka saboda haka in ka amince kawai sai ka yi wannan approve ɗin ka yi wannan approve sai ka ɗauka feji kamar haka in ga ka dawo da kai fejin baya abin da ka yi ya yi amma idan ka da buƙatar ka yi sama da sau ɗaya duk sau ɗaya za a baka miliyan ɗaya in ka da buƙatar sama da sau ɗaya to za ka ƙara claiming again sai ka ƙara sama ya danganta da iya arin yadda kake so ka wannan kana gama sai ka koma interest wallet ɗinka sai ka duba coins ɗinka kamar haka kun gani gashi na yi sau uku gashi aƙalla na samu kimanin miliyan uku kenan abinda na samu kenan kun gan shi nan na samu kimanin miliyan uku to nan in ka gaba ka gabar ɗinka ba kar ka damu kawai sai ka yi gaba kamar haka da ka yi gaba kamar haka a ɓalle nan ƙwaya biyu sai ka taɓa su kana taɓa su shikenan za su buɗe maka kamar haka sai ka rubuta mcf gashi na kawo rubuta mcf gashi na wannan ɗin zai fito shi wannan tukwan ɗin zai fito da kai claim sai ka danna wannan abu zai kunnu kamar haka ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku kuma da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo idan kuma wannan ya kasance shi ne zuwanka na farko ka subscribe ba kuna fata za ka duka kasan wannan bidiyo akwai alama jar rubutu da aka subscribe sai ka danna shi dan nan ka danna alama ƙararrawa wasu da zarar mun ɗora sabon videos za ka samu sanarwa a kan lokaci mun gode kuna fata za ku kuma duba ragowar bidiyos ɗinmu da muka ɗora a wannan tasha domin ƙara fa'idantuwa da wasu abubuwa kala-kala wanda suka danganci haka crypto muna fata za a sha ruwa lafiya da fatan allah ya karɓu ibadunmu na gode salamu alaikum